wuka ita jira mahadin ta wuta wanzami baya tafuwa. lema mu rike mafuta dan ita ce mai kararuwa dama na himmatuwa karshen zance bai faduwa malan karkai makuwa salon kila zai san jarawa. malan kamsar kusa wata tafiyar sai an fidda uwa kasan nan sai an sake zama apc sai mun ba ta wuta mun kuma amma kai ta ruwa ta kuma nan gobe <laughs> wato ina fahimci mutanen nan su kasaci garin kwaki ko biredi ko akuya a karama ya fi musu muni a akan kadaji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba an saci kwaki ko akuya sun kashe mutum balle a daji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to Allah na tuba ka gaya musu duk abin da yake cikin duniya ko wance ku gaya musu mu ba ma san sa mun fi son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su sace komai in suna so da ake sace arzikin kasar damun mu yayi bai dame mu ba a sace komai amma da Allah a daina zajin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ni ma ina da cutar nan wallahi duk wanda zai zagi ma'aiki ya buya in dai za ka yi a gabana to gaskiya in cuta ce ina da ita wallahi sai dai daga ƙarshe in na aikata a cito in na da hankali na kai in ma magarin aikata ma duk mun tafi duka shi kenan ai doka ya dace gwamnati ta yi na adina cin mutuncin addinin musulunci saboda majority ai musulmai a ƙasar ba a gaya musu cewar ya kamata a maida wannan ya zama doka iri ɗaya hukuncin wanda ya raja annabi ko musulunci a gaban musulmai ko ya gama ya fito cikin musulmai ya tabbatar daidai yake da ya yi niyyar kashe kansa yawwa in ya yi niyyar kashe kansa duk ɗaya ne to ya yi duk abin da zai yi amma ba zai yiwu a ce wai kuna kuna kuna kashe mutum akan garin kwaki ku kuma ku tunanin musulmai akan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai mayu ba da Allah a canja abin nan dan wallahi duk duniya inda abin da ya furan mu ku sani ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam wa'anda su suke ganin kamar ta'addanci ake yi in an yi irin wa'annan suna da wasu abubuwansu da suke eh, magana a kai amma bai kamata gaskiya ba a hukunta su ne kawai wanda suka yi laifin ina ga shi yasa kawai musulmai suka gaji suke ɗaukan doka a hannunsu inda inda ƙasar musulunci ce inda da an yi za a ɗau doka a gwamnati ta yi abin da ya kamata a kai to na tabbatar in an samu wani wanda ya zagi ɗaukansa za a yi a kai saboda yanzu mutanen unguwa da sun kama barawo da yawa wasu barayin kai su ake police station to me yasa ba a kai irin wannan kun san amsar Allah ya sa samu dace masu